ke ke da ke nake aje a min shara share min gida tas kin yi kaɗan wallahi tallahi kin yi kaɗan ke ni ba wa ganin mutuncin ki nake ba bari in gaya miki bale ma ki tunanin cewa zan miki shara ke da kika sanadiyan barin mahaifiyata gidan sannan ki ce zan miki shara kin yi kadan ah. wallahi kin yi kadan idan baki share ba kina nan zan sa tsoho zai share min gida tas <laughs> ina ruwana wannan ke da kuma dai yanda na faɗa miki haka nake so <laughs> ah. ya aka ni ayyo wallahi babu komai ina dai ina <laughs> ka san zancen mata baya buya <laughs> daga harshe ake to shine muke tattauna da ni da ita ka san shawara tsakanin ya da uwa wallahi <laughs> ina ta bani gani baba maganar yaron nan da ya kawo wancan auren ki wannan hada ku da shi hada ku da shi to ya zama jiki za a daura aure ta wallahi baba ba zai yi ba Eh. wallahi tallahi ba zai yi ba gidan baba alhaji zan koma wallahi tallahi ba zai yi ba tabbin gidan baba kauran maka kauran maka zaki koma ba ba baba alhaji ba mhm. ki koma gidan baba kauran maka wallahi tallahi baba ba zai yi ba wallahi za mu sha biki ashe a matsayina na uwa wannan yarinyar zan maganinta kudin nan suna zuwa mhm. zan sa a rushe gidan nan gaba daya an sarka gini shi kenan eh yanzu ke ma abin da zaki mm. gidan ku can gidan gidan ku eh ki aika karti su rushe su rushe shi karti su rushe mana gida baban mai kwana a ina a gina wa za a yi sai su dawo nan su dawo nan oh. oh. ki aika da su goban Allah ya kai mu ki sa a rushe inda <laughs> to shi kenan inda makota ma a hatsina su duk a rushe

wannan matar ta kalle ke ba ɗan alheri ba tunda tana ta a yi sauri a fita na ce to akwai lauje cikin nadi billahi lazi Allah ya taimake kama iya ruwan zafi ne ni da mijin murya ta kasan mu mun yi zama a agumale duk wani kan iskanci kan ya mun sai billahi lazi Sabida to haka don Allah Ni ban taɓa ji ba ya saboda ƙaba ɗaya a ce aure kwana ɗaya rabu. Saboda haka Allah ya raba lafiya kuma ya raka taki gona mangala ta huta. Da har ka san da na ce mata ai sai sa mu zo ni. Na ga ta ce mu dai mu zo nan ce wannan za ta zo na ka. Ai ko ni kiri da mu zo na gaishe ganin annabin tsohuwa wannan laujan. Allah tsare na gaba. Amin. Me kina? Me kina? Me kina? biyu ɗari a kawo ɗauki gobara ta kama kawai mu baki ɗaya gobara gobara gobara gobara na ce, biyu gobara kayanu kai kana ta ina na ranar da bango gobara za ta biyo ƙasa ta ci bango ne ina mu tafi mu nuna mu nuna kanmu mu nuna jarumai mu wa yan kauye na agaji Ka yi kalmar shahada ka tafi ka hada cikin kara ka ba ta makami na gari Ka ji abin da na gaya ma ina fatan ka ta. Wai wace ce nan? Ya wuce bala mata ka ne? Au, ita ce? Ita dai. Balama, balama, balama, kan ne ka ne ka zai mun gina? ga ga lama ga ga na ga ni na ga ni na kina sai na bulama bulama ka kyale ta da wani irin za a ganta balle ma kai mata duka iya kake sai da wasu ke! da wasu da kai nake da ni eh da gani! eh gani bari Koyar da dai an Allah da an wahala. Kuma kun ga tafiya ta. Mun ji tafiya ki dai. To sai an jima. Habiba. Na'am, ranka daidai. Kin san abin da ya kani? abin da nake so da ke ki kwantar da hankalinki tun da dama ai makaho ne ba kya so ko to yanzu kin samu mai ido ni mai gani kina gama ki sai na aure ki Dan kai daɗe ka san me kake cewa na sani mana a tunani na kai uba ne a wajena oh. kai ka raba mun auren nan kuma ka ce za aure ni ka san halin cewar wannan azababbiyar ma matar ta ka kalli kawo ni kai fa kawai in zauna na ɗan wasu lokaci in tafi gidan iyayena kana kallon irin masifar da take ranka ya daɗe kuma ka aure ni ki manta da matata ni zan yi maganinta dama dai haka take kuma ki sani zaman haƙuri nake da ita in dai hakkin yadda kin amince zaki ki aure ni sai in sake ta zaman ki lafiya lau. Matar taka? Eh, kwarai da gaske, sakin ta zan yi, dama ba haihuwa take ba. Ba wani abu da take sai dai ta ci ta kashi kawai shi kenan ta cika min matsayi. Matar taka? Eh, kwarai da gaske. Hmm. Haba, na san za a rina. Shi ya sa kai kutun kutun ka kashe wa 'yan aure. A sai sau kake ka aure ta. gane hakan ba to bari ka ji wallahi ba a gidan nan ba har ni kake kan lokaci wai ni ba na haihuwa kai ne mai haihuwa amma ka san a gidanmu ka san yawan 'ya'yana kai ne ai baka haihuwa ni ka ai mai haihuwa ce ni da man ke haƙuri wallahi ban ce ba ke rufe min baki kin ji algunguma rufe mun baki o kin ga ki aure mun miji to bari in ga miki miji na fi karfin ki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

kuma ta yi adalcin a bar wa mati gidan da yake ciki. Ah, eh, shi mati. Mun tsira da gida. Mun tsira Ba wannan ba da ya tafi. Shi ma ya eh, eh, Shi ma ya yi mai To ba ka da gida ba. Mahaifin na ce cuta yi. Wani kuwa.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 yawa gashi a bashi ya sa ba wani sa hannu da zan yi ba wani sa hannu da zan yi a har yanzu kai a wallahi ba wani sa hannu da zan yi wallahi kare ku zan yi ko da sha ko da sha yi gyare kaga ka haɗi yi gyare ai da tije ne da tije ne ai da tije mati zan wallahi Eh. mu da kotun muke ba. to zan je panel court kara zan yi wallahi akwai gaba abuja zan je billahi allazi abuja zan yi daga nan har kotun an yi nan shari'a nan mm. to abuja zan je akwai Allah wallahi Abuja nan je ka je wallahi tallahi wani in nan kun yi nasara a nan to zan je Abuja mati eh? ka san abin da kake yi ina kunya ka fa hmm. ka san abin da kake yi nace ina kunya ka san me kuɗi sai da ina kunya ka kai kuma ba sama ba sama da kuɗi mati ba manya ai ba sama da manya sun mutu babu ba manya mati ba manya mati me me gari ne magana ni ka sai ma mun Abuja ya hakuri Allah sai ma mun je Abuja har yanzu sabon ninki sabon ninki zan yi yanke Salamu alaikum. To, ko na nan ne ko ba na? Salamu alaikum.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 ai ba haka ake ba ba ba ya ba ya kawai ba mahaukaci ne kai alƙawarin mahaukaci ba guda shawaran da zan baka dan eh, uwa ba mu ta bawon Allah nan mu tattara mu wajen hukuma ni ne masa ada ni ne san me zan to me zaka tunda Allah ya sa mahaifina mai arziki ne zan ɗauke shi gaba ɗaya danginsa zan iya rufe su. Eh, Yawwa shi ne kawai. Saboda saboda na baka yarinya. Ai baka bani ita ba. Ni za ka aura? Ba ni za ka aura ba? Ita zan aura. Hanka ta gani baka tarbiya. Baka ah. tarbiya. Mati!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 dubu hamsin kace ku dubu hamsin to kai hakuri dole mu wani yafi mu kai hakuri ka bani daga nan zuwa jibi kai ma ka zo mu je ka bar ni gari dubu hamsin za a baka jibi jibi kai kuma Allah Human Rights Commission da da da native kasan native hukumar native ko da Hizba must come must be involved in this matter hadda zaka furta bakinka ka ce a gabana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 Amma sai kike. Sai ki karbi takardar. Amma sai kike Ki biyo ni. Sai dai in to sai an je Sai dai dan zo ku je Ai ba a mai mujiya bane. Ai mai mujiya yanzu fara? Ai ba a mai mujiya bane. Shine ce yanzu ka fara? Daga gidan mu zan tafi. A gidan ne gidan ne yaron. gidan gidan gidan yaro. Baba wannan wannan wannan wannan wannan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 muka tallafe mu kar ka bar makiya su karmu ko su san nasara a kanmu domin ba zai yi fa'ida ba janati ka tsaya ne ni fa ban ji hiran mutane ba na ban ji hiran mutane ba me ya tsayar da mu ai wannan motar irin motar da na tsinta a littafi ne eh, eh, littafin da na tsinta ai irin wannan motar yake koyawa wacce motar ina motar ga ta tifa littafin da na tsinta ai duk yana koyar da irin wannan motar ne ai wannan ita ce kwarai kuwa kuma la kaga ba kowa a ciki fa Allah Allah kuwa buɗe mu ka bari gani la a buɗe ma take to abin da zai faru ka san ni kuda ne garin kwaɗayi akan mu ka ringa karanta mun zan gwada jan motar amma idan masu mota suka rufa, to ai shine kuma kai ba komai kaji ka san abin da zai fari to yawa yawa na farko kai mata ki mukulli kenan ka tashe ta mata mukulli eh hmm. sai ka take totir sai ka sa giya ta giya a yankin ta yau eh yau sai ka ƙara take totir sai ka ɗaga za ta tafi yau <laughs> ya yi oga <laughs> eh. Yau wa oga lalle oga na da ko jirgin sama za ka iya tuka billahi lazi oga ko helikwafta ka samu za ka iya tuka ina na gaya ma eh. kai na fa abu harkin soja ma ba kowa yake da irin kai na ba ai na ga alama wallahi oga ba kai kai oga ba jirgin sama ba ko irin jirgin nan na karkashin kasa za ka iya tuka shi yaushe shi dinwa irin wanda aka ka a Abuja shi ya kansa eh, ba shi ya kansa ba oga ah. yanzu abin da zai faru hmm. karanto mini burki na'am Birki. Ba. Birki? A oga birki ai sai annabi. Yana littafi na biyu. Me yasa a dauko ba? Ai kai kace na ko na ɗaya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wayo! Na ba oga. like I don't tonight. ni makaho matan zamani na riga na gane halinsu kamar bar barroje ko maryam umar aliyu in suka ganni da damman naira ku duba umar maryam umar ko ko fati rodi kun ga dai makaho ne ni in na ce ina kaunar su saboda damman naira sai su durkusa a na sai su ce to malam ai mutum ba zai bi mutum ba tun da kana ƙaunata ni ma kwanna ƙaunar ka shi aure babu haram har ma ka ji ta yi wa'azinta sai ta ce kai malam ai Allah ne yi ka kuma ni ma Allah ya yi ni da kai ai ba bambanci idan na ce yarinya kin san ma ido a gare ni sai ta ce kai malam dan Allah manta da makanta sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.